رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب wanda ya ce bismillah rahman rahim assalamu alaikum rahmatullah Allah kara malam lafiya malam tambaya ta ita ce shin dan Allah da gaske ne Allah na jin kunyar wanda bai ba wa haihuwa ba sannan malam ayi mana nasiha mu waɗanda bai ba wa haihuwa ba duk sanda damuwa rashin haihuwa ta zo mana idan muka tuna hankali zai kwanta damuwar za ta ragu sannan malam yaushe ne ɗaya bisa uku na dare yake farawa to da farko dai Allah ta'ala bai tabbata a hadisi ko a aya an faɗi cewa Allah yana jin kunya wanda bai ba haihuwa ba to saboda me zai ji kunya kadan bai baka haihuwa ba ai ya gaya maka alkur'ani dama cewa ya kasa mutane kashi hudu lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha' Ya yahabu liman sha'u inatha wa ya yahabu liman sha'u zukur. aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima huwa alimun qadir to Allah ya gaya mana cewa lillahi mulku samawati wal mallakan samai da ƙasa duka na Allah ne shi kadai ya khluqu ma sha. yana halittar abinda ya ga dama ya habu liman ya sha'u inatha ya ba wani ‘ya'ya mata zilla duk haihuwar da za a gidansa mace za a yi fa. wa ya habu liman ya sha'u zukur ya ba wasu ‘ya'ya maza au zawujuhum dhukuranan wa inatha ko kuma ya haɗa maka maza da mata wa aluman ya sha wa kima. kuma ya maida wani baya haihuwa ma ko ba shi da ɗa ko ba shi da zuriya kwata kwata komai girmansa komai matsayinsa komai ɗaukakarsa sai ibnu kasir yake cewa wannan aya ta kasa mutane kashi hudu wasu Allah yana ba su haihuwa za ka ga duk gidan mata ake ta haihuwa har suka suna sha'abu ma ina ma haifi namiji ko da ɗaya ne wani gidan ka gana ta haihuwar maza ha fara sha'awar ina ma za a fi mace guda ɗaya wani kaga ana ta haihuwar maza da mata ko mazan su fi yawa ko matan su fi yawa ko ma wata raka kusan kansu ɗaya wani gurin kuma kaga ana ta addu'a haihuwar bata zo ba kuma an je asibiti likita ya ce lafiyar matan lau lafiyar mijin lau har ma su fara tunanin to ko za a zo a irin wannan two baby din da ake yi saboda yanayi an daɗe ba haihu ba to sai ya ce to a cikin annabawa ma kowane aya ka kawo akwai annabin da ya daidai da ita yadda za ka san abin ba na wasa ba ne in kai ka san dai a daraja kan ba daraja da ta kai ta annabi duk wata daraja da Allah yake ba mutum bai kai a bashi annabta ba to sai ya ce in ka ɗau ayan nan hudu za ga ta kasa annabawa kowace aya ka kawo akwai annabin da ya kama da ita ya habu liman ya shawo inatha annabi lut annabi lut ƴaƴansa duka mata ne ba shi da namiji Ita ce haula banati hunna da haru fata fattaqullaha wala tukhzuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid duk yaya mata aka bashi Wai habu liman sha dhukur wani ya bashi yaya maza kamar annabi Ibrahim alhamdulillah allazi habba li alal kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a annabi Ibrahim duk yaya maza aka bashi da annabi ishaq da annabi isma'il kaga shi maza aka bashi zalla ba bashi mata ba aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da yaya bakwai maza uku mata hudu Allah ya bashi ya hada masa maza da mata wai jalu man sha'u aqima kama annabi haya da annabi zakariya waye dan annabi zakariya waye dan annabi waye ka dan annabi haya waye kuma dan annabi isa shi isa ya ma ya auren ma nabi isa ya aure ka gani to ba za ka ji an ce ga dan isa ba shi ma isan sharri ake masa ana cewa dan allah ne to ko shi za a ce shi kuma ga sa ba kuma annabi ne ko bai haihu ba yahaya dan annabi zakariya ya zakariya ina nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya to shi yahayan da aka haifa shi ina ɗansa ba shi da da aka yace waɗannan annabawan biyu ba su da zuriya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da maza da mata annabi ibrahim yana da yaya maza annabi lutu yana da yaya mata to sannan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai da Allah ya jarabci na Aisha duba na Aisha din da ake neman mace ta kai a wajen asali da girma da kima da daraja da ƙauna da ilimi da basira da wayewa da daraja da komai saboda ya abubakar ce mata annabi a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba kama abubakar a halitta Allah gaba ɗaya ba kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ta fito daga gidan Abubakar gidan arziki gidan kuɗi gidan imani ta faɗo gidan ilimi gidan annabta gidan manzanci gidan kulla amma ko bari bata taɓa yi ba ko bari na Aisha ta taɓa ba da haka in ka rasa ɗa kawai ka tuna da na Aisha duk irin sanda annabi yake mata amma ba ta taɓa haihuwa ba ko bari ta taɓa ba kuma tana haihuwa annabi yana haihuwa amma Allah don ya ba aje ta ta zama darasi ga al'umma cewa an ka rasa ɗa sai ka tuno wannan sannan duk abin da kaga Allah ya akwai hikima Wataƙila Allah ta'ala cikin hikimarsa ya san cewa rashin ɗan ya fi maka alheri kamar yadda waɗancan kutaren da aka musu arziki ko kuturin da aka masa arziki ya ƙi cin jarabawa kai ma wataƙila da za a baka ɗan sai zai maka matsala shin annabi musa da shi da khadiru ba sun kashe wani yaro ba ita wa ammal gulamu kana abuwahu mu'minaini fakashina an ya nan wa kufara fara dina an rabu ma khaira minu zakatan wa aka raba ruhma ɗa ne aka haifa uwansa da babansa da babansa mutanen kirki muminai masu imani sai Allah ijarabce su da san ɗan kuma kaddara ta fada kan ɗan cewa in ya girma ba zai musulunci ba kuma kaddara ta fada cewa iyayensa za su bi shi akan kafircin saboda sanda da suke wa dan in ya ce Allah uku ne isu ma'iyan za su ce uku ne sai Allah ta'ala tun da shi ya san gaba sai turo a ceci iyayen ta hanyar kashe ɗan tun kafin ya girma sai aka sai aka kashe ɗan yana yaro da annabi Musa yake ce masa aka tatta nafsan zakiyatan bi gairi nafs garje ta shay'an nukura ka kashe ɗa wanda bai taɓa laifi ba tsaftatacce tsarkakakke ko ba kisan kai ba ka zo da abin ƙi to dai tashi ba shi amsa sai ya ce kaji hikima da ta sa Allah ya ce a ɗauke ɗan wasu yayan da kake ta roƙo kake ta roƙo in aka baka wasu kangararrun aka baka wasu waskatattun aka baka wasu fanɗararrun sai ka zo kana cewa ina ma ba a baka ba saboda haka kakka matsa shi yasa in ɗa ya fiye giggiwa ya fiye faɗa sai a ce sai ka ce ɗan Allah ba ni ko ba haushe ba faɗa haka ma'ana ka matsa ka matsa a baka to sai a baka kowane iri sai zo ya dame ka sai ka ce wannan yaro sai ka ce dan Allah ba ni wato an ga mutum ya dade bai haihu ba damuwa ta kan same shi haifa fara cewa Allah kowane iri ma ni dai ka bani so da haka abin za ka yi ka nemi wanda babansa ya mutu maraya ka rike shi Allah ta'ala in ya karɓi wannan rikon da kai masa zai gina maka gida kusa da gidan manzon Allah a cikin aljannar firdausi ana wa kafil yatim ka hataini fil jannati abin da za a yi maka kenan to dama wai mai dan ma zai mani abinda abin da da yake wa mutum dama baya wuce abu uku na farko in ka tsufa ya taimaka maka don Allah ya ga dama cikin waɗanda kare na da waɗanda kai wa tarbiyya sai ga sun zo sun rike kama ko da baka da dan na biyu in ka mutu ya ci gadon ka to gado kai mai amfani mai gado zai maka shi zai wa amfanin ko sannan kuma ya dinga maka addu'a ko yana aikin alheri ana baka to in ka giggina ayyukan alheri ko ba dan zaka amfana da waɗannan ayyukan so kaga ashe duka amfanin da ɗa zai maka ko da baka da ɗa kana iya daddasa waɗannan abubuwan su bi ka ranar alkiyama dama kuma jaraba ce ilimin wannan man hayatid duniya la'ibun wa lahawun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad jana ce ai sun fi kaiwa Allah kaifa nasa sun fi yawa dukiyata ta fi yawa na ya fi yawa waye ya fi yawa yawan ma hatta kama ake da shi saboda haka ka ci gaba da godewa Allah akan inda ya ajiye ka kaka matsa sai ka samu wani abin da ba haka bane ka godewa Allah bisa imani da kai da manzon Allah tambaya ita ce idan an ga an kiran sallah a waya zaka iya maimaitawa ko da ba lokacin sallah bane ai shi na, na sallah recording ne ba lokaci bane so wanda aka yi kiran sallah wanda kake jiyowa daga daga limami ko ladani yana yi yanzu wannan shine kake da haƙi ka saurara amma shi wani ai munabbih ne kamar zaburar da kai yake ka tafi masallaci kamar yadda ba za ka yi sallah ka kunna rediyo ana sallah ka bi ba na'am haka ran ko ba za ka mayar da komai na abin ya zama sai ka saurari na masallaci Wannan ce wai da gaske ne ba kyau magana idan ana alwala da kuma toilet kuma idan kana sallah idan aka zo ta hiya bayan ka gama za ka iya miƙa buƙatunka tambaya ta farko wai da gaske ne ba kyau magana idan ana alwala a ana iya magana in ana alwala amma ba kowace magana ba tunda alwala kake yi kana tsarkace jikinka da tsarkake jikinka ya kamata ka tsarkake bakinka a sanaka a toilet ba a magana in ba tasowa ta yi dole ba domin toilet guri ne da ake neman tsarin Allah za a shiga alamun ya uzu bika min al-khubusi wal khaba'is sadan ba ka ka gama tahiyya kai salatin annabi alayhi salatu wasalam ka nemi tsarin Allah daga abubuwa hudu a'udhu bika min azab jahannam wa min al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih dajjal alama inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik zaka iya gaya wa Allah bukatunka na duniya da na lahira wani ce Allah saka malam da aljanna tambaya ta ita ce ina so malam kai min bayani game da sallar walaha da kuma nafilolin da ake so mutum yake yi a kullum bayan sallolin farilla na yi bayanin cewa mahimman nafulfuli guda shida ake so ka kiyaye kullum in za ka iya guda shida nan akwai shafi'i da wutiri aƙallansa raka'a biyu shafi'i raka'a ɗaya wuturi. sannan akwai raka'atul fajri khairun min ad wa ma sannan akwai sallar duha akwai rawatib da ake yi kafin azhar bayan azhar bayan magariba bayan isha rawatib da ake yi na fulfulin da suke tare da farilla ana so mutum ya kiyasu akwai qiyamul layl sallar da ake da daddare mutum ya farka tsakar dare salatul layl masana masana kai iya abin da zaka iya inna nashi'atul layl hiya ashaddu wata'an wa qawm qila umul layla illa qalila wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan lak asan saka asaka rabbuka maqaman mahmuda da sauran ayoyi da suka kwadaitar bisa wannan wato tsayuwa wato dare su sallar duha sallar hantsi wanda ita kuma a akallanta shine mutum yayi raka'a biyu ko hudu ko shida da ana iya yin sallar duha to waɗannan su ne mahimman salloli da suke mai tayo da kullum wanda ake so mutum ya kiyaye su malam nakan ji ana cewa malamai suna da yawan hassada gaskiya da ban yadda ba eh, amma yanzu sai na ga kamar haka ne fa to ya abin yake <laughs> hassada wani mugun ciwo ne da Allah yake jarabtar mutane da shi kowane fi'a na mutane suna da shi masu mulki suna da shi masu kuɗi suna da shi malamai suna da shi 'yan kasuwa suna da shi ɗaliban ilimi suna da shi mata suna da shi wacce tafi kyau a cikin gida sai a yi mata hasada akwai wata su biyar ne a gidansu sai kullum ake salama da ɗaya ba a zuwa zance wajen guda hudun sai wannan ɗayar da an yi sallama sai su ce ba ta nan da an yi sallama sai su ce wa yaron wa aka ce ita kadai ce ake salama da ita ragowar hudun su suna nan su ma sun isa aure amma samari kullum wannan ɗayar sai mutum biyar su salama amma kuma su ce duk ɗaya suke jira hudun su ce to mu mai isa ba a salama da mu zai suka ɗauki tsana suka sa mata har su akwai lokacin da suka danne ta suka yi mata zane a fuska suka zazzana mata abin nan wai dan dai a ƙara ganin muninta a daina sallama da ita to kaga mata suna da hasada ɗaliban ilimi suna da hasada wanda ya fi kokari wani sai ga cewa kamar shi ya zalunce shi da ya fi shi kokari to haka nan malamai su ma su ma suna da hasada wani malami zai ga cewa shi fa yayi karatu yayi ilimi amma da ake saurare ko ake fahimtar karatu wani ba fahimtar nasa sai ce wannan malam fa bai iya nahawu ba <laughs> matsalarsa kadai bai iya nahawu sai ya dan samu wata kalma da ya jefa masa don ya rage masa daraja ko kima to ana samun wannan haka 'yan siyasa wannan dama ita wurin hasadan nema kowa ce ake ni na fi cancanta taragowa duk shirme suke wannan ma ce ni na fi cancanta taragowa duk ba za su iya ba wannan ce ni kadai zan iya ragowar ba su iya ba wannan dama babin hasada so hasada jarabawa ce Allah yake jarabtar mutane da ita sai mutumin da ya haƙuri ya san cewa Allah ke rabawa kai haƙuri da iya wanda ya baka iya da Allah ya je ka kai haƙuri shikenan kuma wannan mutumin da kake ganin sa da wani abu Allah da ya bashi to in za ka faɗa da shi kana faɗan da Allah da ya bashi ko shi da aka ba sannan faɗan zai canza a karɓe ɗin ko ba zai canza ba kaga sai kai ta jin ciwo kana ta jin raɗaɗi kana ta jin zafi shi kuma Allah ya riga hukuncinsa ba fasawa zai ba hasada shine ka dinga gurin wata ni'ima da Allah ya wa dan uwanka ina ma ta lalace kai shi ya rasa kai ka rasa ta fashe kowa ya rasa ko kuma ka dinga fatan ina ma a kwace wannan abin da aka bashi kai a baka shi ma hasada ce ko kuma ka ga mutum cikin musifa ka ce Allah ya bar shi a cikin kai ya da shi mutum ya fada hatsari ka ce ya yi kyau ya yi karaya ka ji daɗi wannan shi ni'ima ya samu kake son a kwace wancan ko musifa ya shiga kake son ya zauna a cikin musifar ba tare da ya fita ba wannan ciwon bala'i ne ya wal hasad ku daina hasada dabba ilaikum da'ul umami qablakum annabi alayhi sai ce ciwon da ya halaka wanda suka gabace ku kuma ya rarrafo cikin ku alhasadu wal bagada gaba da kuma hasada ita hiya halika allati tahliqu sha ita take haske addini saboda haka kowa duk wani bangare akwai hasada wanda ba sa wa hasada kawai annabawa da sahabbai su ne ba samu hasada a cikinsu amma kusan kowane bangare in malamai biyu suka tsoro a zamani daya, a gari daya, a ƙasa ɗaya suka yi ƙarfi suka yi karatu har ba a karɓar magana ɗaya kan daya. sai ɗaya ya ɗan samu kofar da zai soki ɗaya ɗaya ya ɗan samu kofar da zai soki ɗaya ta wannan ciwo ne sai dai an Allah ka roki Allah ya raba ka da shi wa min sharri hasidin iza hasada malam don Allah mai shugaba ya kamata ya rike kuma ya bi don samun saukin al'amura adalci girmama Allah da kyautata bayan Allah su kenan Allah man man waliya min amr ummati shay'an faqa bi farfuq bihi Allah man waliya min amr ummati fa shaqqa alayhi fa shaqqa alayhi Annabi alayhi salatu wasalam yayi addu'a ga shugabanni yace ya Allah duk wanda ya dauki nauyin shugabanci a cikin al'ummata ya tausasa musu ya yi musu adalci ya kyautata musu Allah shi ma ka tautasa masa ka kyautata masa shi ma ka sauka musu Allah duk wanda ya ɗauki nauyin wani shugabanci al'umma ta ya matsa musu ya takura musu ya sa cacin kunci Allah shi ma ka sa shi cikin irin wannan kuncin addu'a annabi ce alaihi salatu wasalam hadisi muslim saboda in kai adalci kai gaskiya kai iyayenka Allah ya ga iya abin da zaka iya shikenan wannan yace malam wata mata wata baiwa Allah ce ta mutu ta bar iyaye iyaye ta bar ‘ya'yayanta uku mata da ‘yan uwanta maza da mata ƙannai to kasan rabon gado ba a yin sa haka a cikin takarda shi rabon gado sai an je gaban alkali saboda ko sabuwa guda uku da ake bukata kafin a raba gado na farko shahadatul maut na biyu shahadatul milki na uku shahadatul nasabi idan baka samu abu ukun nan ba ba za ka iya cewa wannan gadon haka bane ko ba haka bane na farko a kawo maka ina matar take ma ta ma mutun daga ciki ko bata mutu ba ɗaya kenan na biyu wanda ta bari din su kenan ko akwai wasu abinda za a raba nata ne ko ba nata bane don ba a son a raba abu wani ya zo ya ce nasa ne ko kuma a raba abinda ba nata ba ko kuma a raba akwai ragowan abinda ba a saka a cikin raban ba sai an gama tattara abubuwan kowa ya ba da shaida iya abin da ta mallaka kenan an biya mata bashi an zartar da wasiya ba mai binta bashi kayan nata ne ta ce ita kadai ba su tarayya da kowa ba an tabbatar ta ce an tabbatar ta mutu waɗanda za a ba gadon an tabbatar da dalili cewa suna da nasaba da ita to ka gaya min fatawa za ta ware wannan shi yasa gado shawarar da muke bayarwa in dai ba karatu ake aka zo kan matsalar gado ba to sai dai mu ce a tafi gaban alkali saboda ba wanda zai yadda a raba kuɗi haka kawai a takarda a kai masa kawai ya karɓa ya aiki da ita dole sai an je gaban alkali na ce tambaya ta ita ce wai laifin wani na iya shafar wani misali laifin uba ko uwa yana shafar 'ya'yansu misali uban da yake zina da 'ya'yan wasu shi ma dole sai ta dawo kansa sai an yi da 'yarsa to a nan yanzu har tana da laifi tunda ubanta ne ya jawo mata tunda ya yi da 'yar wasu dole a yi da 'yarsa ba haka ba ne wannan magana da ake cewa man yazir yuzu na biyu ake dangana shafi'i ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ce wannan magana magana ta gaskiya wanda ya zina shi kadai za ta shafa amma mutum ba zai yi zina yana da ya kamammiya mai mutunci mai karatun qur'ani a kawai sai a zo a yi zina dan babanta yana zina ba in haka ne ai da laifi ga baki ɗayan su laifuffuka da gadon su za a yi ta yi in aka ce ana gadan laifi ya aka yi abu jahil kafiri ne amma ikramatu ɗansa musulmi ne shi bai gaji kafirci daga daga abu jahil ba walidi bin mugira rikakken kafiri ne da allah ya siffanta shi da siffofi munana har guda kusan goma sha ɗaya amma ɗansa khalid bin walid ba shi da ko ɗaya ciki abu lahabin allah ya tsine masa alkur'ani amma akwai yasa durratu bin abi lahabin ita ba haka take ba abdullahi bin ubay bin salul munafiki ne ba munafinci ko ya fi zina amma ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubai bin salu ba munafiki ne mun karanta hanzaratu gasilul mala'ika babansa abu amirin nirrahim wanda muka faɗa cewa ya je yana jifan sahabbai munafikin nan shi kuma gashi ɗansa musulmi ne shi kuma gashi babansa kafiri ne so ba a gadon kafirci ba a gadon fasikanci ba a gadon laifi da ai haka ne da duk gabaki ɗaya zina ta yaɗu a duniya gabaki ɗaya ta hanyar gado ko da ta haɗu ta yi da duk an duniya tun da tun mutanen da da can duk ana maguzanci ba zina aka ta yi ba ta ya sadu da uwarsa ya sadu da matarsa kawai a ta ciki kamar awaki amma da aka musulunta Allah ya ce afallahu amma salafa duk ya goge wannan so wannan magana ba hadisi bane ba aya bace faɗarta kawai ake dan a tsoratar da mutane akan su daina su nisanci zina zina tana da illa tana da hatsari tana da musifa takan jawo lalacewa gida da rugujewarsa da kaza Ibn qayyim ya kawo asar na zunub wajen guda 40 da yan kai a cikin littafin sa adda'u waddawa amma bai kawo cewa wannan yana daga cikin abin da in kai laifi lalle sai an yi da mataka ko an yi da danka da sauransu ba so wannan yin wannan tsoratarwa ne man yazini yuzuna bihi walau bi jidari in kunta ya haza da wa fafhami inna zina dainu fa in aqalatu kana wa famin ali baitika fa alami zina bashi ce in ka dauka za a yi da iyalan gidanka wanda ya zina za a yi zina da shi koda da garin gidansa to wannan maganar ba haka ba hadisi bane ba aya bace kuma ma wasu na shakkar jingina ma imamu shafi'i waɗannan abiyatu da aka yi wato kamar an ɗauke su ne a babul tsoratarwa amma ba wai sun dace da usulin shari'a na Allah ta ziro wa ziratun wa zira ukhra ba misali na biyu shugaba azali mabiyansa ne suka jawo masa tunda mabiyan azalimai ne an ce halin mabiya halin shugaba sun koda shugaba bayaniyar zalunci ba amma saboda mabiyan azalimai ne shi ma sai Allah ya mai da shi azalimi don magana Allah ya tabbata wato shi zalunci zalunci ko rashin shugabanci na gaskiya daga al'umma ne gaba ɗaya tunda shugaba ɗaya ne daga cikin al'umma hanyar da ake zaben shugaban ne ake saka son zuciya shi yasa ba a iya tantance shugaba na gaskiya yanzu kamar zaben da muke a Najeriya ai kawai sai abin da ka gani da ba jam'iyya da ba za a zaɓi duk waɗannan shugabannin da kuke gani yanzu ba dukkansu gaba ɗaya ba wanda za a zaɓa da ba jam'iyya a ce kawai duk mai sha'awar shugabanci ya je ba da sunansa mutane sun yarda kawai su zaɓe shi ba jam'iyya ba ubangida ba kashe kokobo amma an riga an sa tun daga kansila zaka san kai ma ba za ka bi layin ba na farko an yi jam'iyya sai ka je cikin jam'iyya sai ka yi ubangida sai ka yi kaza sai ka yi kaza to tun daga kan daligir ma za ka san ka faɗi tun fom ma an ce sai ka baya da miliyan ɗari za ka san ba za ka iya ba to kai da zaka zama shugaban jama'a ina magana ka kawo kuɗi har miliyan ɗari ka sai fom kacal ba a fa zo kamfen lokal gaman ɗari bakwai da yan kai ba ba a zo yan jam'iyya ba a zo kaza ba a zo zagaye da jirgin da zaka zagaya da shi da kuɗin da zaka kashe da fati da zaka buɗe da motocin da zaka siya da kuɗin da zaka kashe duka waɗannan ba a zo kansu ba to kaga ashe tun anan son zuciya ya shiga to tun da son zuciya ya shiga sai abin da ka gani kawai abin da ka samu ka gode wa Allah wanda kawai baka samu batun ma ka tsaya kana zagin shugaba bai mata su ba kawai ka gode wa Allah ma da aka baka kana sallah wata musifa ta zagayo ta zagayo ba sai wani ya zo ya ce ma kawai ya soke sallah a kasar ba ya soke azumi an taba yin wanda ya ce ya soke sallah da azumi da zakka da karatun qur'ani da kiran sallah da larabci da musifa ta yi musifa wani ya ce ka a ƙara larabci ka a ƙara sa rawani ka a ƙara sa hijabi kamal atatok kuma a ƙarƙashin gwamnatin musulunci musulmi ɗari bisa ɗari hedikwatar musulunci ta duniya wani babban bala'i ya zo ya hau sama ya ce a daina sallah a daina kiran sallah ko za a kiran sallah kawai a yi da yaren garin a daina karanta ƙur'ani a daina sa hijabi a daina rawani sai da aka shekara kusan talatin a haka daga baya Allah ya halaka shi wani ya zo ya ce a kira sallah aka yi ta kuka mutane sun daɗe ba su kiran sallah da larabci ba to kaga ai shugabanci jaraba ce in dai an baka in ba a ce ka fita musulunci ba ba a hana ka sallah ba kawai ka gode wa Allah dan abin da ka dan rasa na duniya kawai ka nemi yarda a wajen Allah shike ma mutum ya tsaya yana ta zage zage nan zagin ba gyara yake kawa ba ba canji yake kawa ba ba gyara zai ba to kai kuma da kake son a gyara an kana zagi zagin ƙara lalatawa yake yi kaga ba wani amfani a taya na addu'a ina son yin aure domin na kare kaina daga fadawa sharrin shaidan amma ba ni da halin yin auren ina karba albashi dubu arba'in amma da ni nemi shawara aka ce ba zai ishe ni rike mata ba saboda tsadar rayuwa ina azumin litinin da alhamis domin kare kaina malai bani shawara tare da addu'a ka je ƙauyen ku zaka samu wacce zaka Allah yanzu ƙauye wa ake samun dubu arba'in ba aure kake so ba kara makalla ni ka zo zan samo maka wata a ƙauye a ah? ato ah, yanzu ka zo ka ce wata ke ina ɗaukan arba'in zan dinga baki sha biyar muna sebin ɗin goma ina cin sha biyar in buke da baki gaba Ke na goci ta ce ma ita wallahi ta samu mijin ma ko rabawa za a yi ta wani abu ya wani abu ita za ta yi saboda ba mijin ma ita kadai take ci da kanta haka tana aiki tana komai amma ta rasa miji yanzu a cikin garin nan kace kana ɗaukar dubu arba'in ka rasa mata to wani ma yana nan da matar amma jarinsa gaba ɗaya dubu goma ne aya yake turawa aya yake turawa ayan nan gaba ɗayan kace masa ga dubu goma ka bani aya ta dubu goma ba ta kai dubu goma ba wani yana sai da kwakwa wani yana sai da ayaba a kansa ayaba ce ba ta kai dubu goma ba wani goro yake siyawa kuma yana da iyali da 'ya'ya zai yiwu ka gani don haka ka zo a baka shawara ka ji za mu kafa kwamiti a nan su zauna da kai yanzu nan za a yi ma mata kafin sati mai zuwa sai dai in wata kala kake so wacce za ta cinye arba'in din in wace kala ka hango wacce za ka je ka aji arba'in din ma ta ture eh to ka gani amma arba'in har kuma sai an sebin din wani abu ba saboda haihuwa saboda haka baka da matsala ka ji duk an yi itifaki a masallacin nan cewa za ka iya aure da hakan wannan tambaya ta ce kasaru ta halatta akan ɗalibin da ya tafi karatu wani garin wannan ka duba karatun da muka yi na jami'ar alkalam wanda na yi ranar alhamis ne ko ranar alhamis na yi lacca da yamma a alkalam university na amsa tambayoyin ɗalibai wanda suke fitowa daga wasu jihohi suke zuwa su zauna za su shekara hudu su ce wai kasar za su dinga ce a mutukar ka san shekarun da za ka yi har hudu kuma ka ce kasar to ina za ka matafi ne daga ina kana zaune a gari shekara hudu ka kira kanka matafi to ina za ka faɗi inda za ka ba inda za ka kana zaune a katsina kana zaune a kano kuma ka ce wa kanka matafi zuwa ina to daga ina zuwa ina ka baro garinku ka shigo gari za ka shekara hudu kuma ka kira kanka matafi to ina za ka an ta matafi ga inda za shi to kai na za ka da ka zo ka tsina ai tafiya ta kare sai ranar da ilimi ya kare wataƙila ma ka gama karatun anan ka samu mata anan ka samu aiki anan kai zaman ka anan da mutum yakan je wani gari da wani dalili sai kuma wani dalili ya zaunar da shi da ba don haka ba da kowane gari yanzu yan iya garin ne a cikin garin amma Allah bai kaddara haka ba ba al'ada Allah ba sunnar Allah ba ce kowane gari ya zama iya yan garin ne kadai sai wani ya yi sha'awa ya taso daga wani gari ya zo sai wani ya yi sha'awa ya tashi ya tafi haka Allah ya tsara sunnar uku kwana uku daga nan kuma in baka yi niyyar zama ba ko kwana dubu ne sai kai ta kasaro misali ka zo Kano da nufin akwai wani wanda ya maka alkawari zai baka dubu ɗari kawai sai ya ce ga shago nan zauna sai gobe kai kasaro ya ce bari sai jibi kai kasaro bari sai bayan sati ɗaya bari sai bayan kwana uku yana ta ja maka hankali kana ta zama kana ta zama to ko kwana ɗari za ka yi haka ai baka yanke nawa za ka yi ba amma a zuciyarka ka riga ka yanke kwana hudu za ka yi to mafi yawan sahabbai sun tafi haka inda za ka wuce kwana hudu kawai ka cika sallah in ko za ka daɗe a guri ka samu komai ka zauna ka kama gida ka kama hostel an baka guri ka kawo a ka da botikinka na wanka da kayanka na sawa da komai da komai da makilin ɗinka na goge baki da tawul ɗinka da gadonka da katifarka har da fankan kama da komai kuma ka ce matafiyi to ina za ka wannan duk kayan matafiyi ne kayan mazauni ne waɗannan to ka gani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk